Ƙungiyoyin dai sun hada da Ghana Integrity Initiative da BOK Africa Concern da Jami'ar Neman Ilimi ta University of Education Winneba tare da Jami'ar Ghana da ke Accra. Tallafin karfafa tsaron iyakokin Ghana wato Strengthen Border Security Ghana da ke karkashin asusun lamunin gaggawa ta tarayyar Turai wato European Union Emergency Trust Fund a takaice iya kuma mai da hankali gurin kwararan bakin haure da fataucin kananan yara da ma miyagun kwayoyi a kasar. Na tuntubi Dr. Suleiman Ibrahim Fatima, daraktar cibiyar da ke baiwa kasashen Afirka ta yamma shawara bisa tsare-tsaren su masu nasaba da tsaro wato West Africa Center for Counter Extremism. An da na yi masa tambaya ko shin ya yi ji da wannan yunkurin tarayyar Turai a inda yake cewa What the European Union has done is part of the effort within coastal states. Mun fara ganin kokarin da kasashen yamma ke yi gurin magance matsalolin da ke addaban kasashe da ke dab da teku. Wannan tallafin da tarayyar Turai ta bai wa kungiyoyin ya tabbatar da cewa a shirye take ta yaki rashin tsaro a iyakokin kasashen da ke dab da teku musamman kasar Ghana. Shi kuwa tsohon jami'in diplomasiyya kana limamin dakarun soja a Ghana mai ritaya Umar Sanda cewa ya yi aikin tsaro ba na kungiyoyin zaman kansu kadai bane kamata ya yi da a karfafa dakarun soja da 'yan sanda tare da jami'an hukumar shige da fice muddan ana son a kare iyakokin kasar. Ba aikin civil service organization kadai ba ya kamata a samu taimako ga wurin yan tsaro kamar military da police da immigration wuce su ne masu rikan bindiga da suke za su iya su fuskanta wani hasara su ne yan soji to wannan taimako bai kai gare shi ba amfani shi sosai haka ba na tuntubi mai magana da yawun hukumar shige da fice a jihar maso yamma a kasar malam ibn yusuf da rana an da ya marhaba sosai da wannan yunkuri da tarayyar turai ta yi batun european union da kan da suke yin mu samu kwanciyar hankali a bakin bodesinmu. mu wallahi ba aiki ka dan suke yin ba kagan wannan kudin da suka ba da wannan CSU sanyin da zai kawo mana ya fi kudin ma da girma da komi da amfanin sa abin da zai iya ya muna batun security ya zama shared responsibility kowa ya iya ya tanyi mu samu Ghana ta shiga cikin jerin ƙasashe da ke fama da matsalar kwararan bakin haure tare da shigowa da miyagun kwayoyi ba bisa ka'ida ba, abinda masharhanta ke hasashen zai iya baiwa 'yan ta'adda damar shigowa kasar musamman a wannan lokaci da suka fara tunkarar kasashe da ke dab da teku. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.